This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ba masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da sahabo imam aliyu muka sake shigowa da jan ragamar shirin na wannan hantsi. rundunar mayakan sama a najeriya tana himmatuwa wajen inganta harkokin tsaro a shiya arewa maso gabashin najeriya muna da rahoto bayan labarai jummai ali za ta shigo da shirin rigakafi sai kuma sharhin jaridun kasar ghana kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran farmakin da rundunar taron dangin da amurka ke wa jagoranci a yaƙi da ake da ƙungiyar isis a ƙasashen iraki da siriya sun kashe mayakan sa kai 2,500 a cikin watan disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojin amurka kanal steve warren ya ga manema labarai cewa tun lokacin da rundunar ta fara kai hare-hare da jiragen yaƙi a cikin watan agusta na shekara ta 2014 ƙungiyar isis ta rasa ƙasa mai faɗin kilomita 20,000 wadda take ƙarƙashinta ikonta ya ce rabon isis da ta kama ƙarin ƙasa tun cikin watan mayun bara ya ce farmakin da jiragen yakin suke kaiwa babu kakkautawa sun kassara aikin haƙar mai da isis take yi daga gangunan mai dubu arba'in da biyar kowace rana zuwa ganguna dubu talatin da hudu a makon jiya ne sojojin iraki waɗanda suka samu tallafin jiragen yaƙi daga rundunar taron dangin da kuma ƙabilu 'yan sunni a yankin sun kori isis daga ramadi helkwatar ladin ambar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a sakawa kungiyar tarayyar Afirka bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin bom kungiyar wato Koriya ta Arewa bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin bom na kare dangi yayin da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suke bayyana shakku kan ikirarin da hukumomin kasar a Pyongyang ke yi cewa sun samu nasarar gwajin makamin bom da aka hada da wani sinadarin hydrogen. bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhu ya yi jiya laraba ya ce matakin da koriya ta arewa a bayyane yake cewa hakan barazana ce ga zaman lafiya a fadin duniya kwamitin ya kara da cewa a fili yake gwajin ya saba wa kudurori da kwamitin sulhu ya kafa a baya waɗanda aka tsara da zumar hana shugaban ƙasar kim jong-un ƙera makaman nukiliya. a birnin washington fada white house ta shugaban amurka ta soki koriya ta arewa da kakkausar lafazi ta kara da cewa nazarin farko farko da ta yi ya karyata ikirarin da koriya ta arewa ta yi cewa tana da fasaha kera makamin bom da aka hada da sinadarin hydrogen wanda idan har hakan ya tabbata babban ci gaba ne ga kasar ta fuskar ilimin fasahar makamai wacce take zaman kusan saniyar ware a duk faɗin duniya ma'aikatar tsaron amurka ta ba da sanarwar tura fursunoni biyu daga guantanamo da ke cuba zuwa kasar ghana ma'aikatar ta ce ta yanke shawarar tura mutanen da ake zargi da ta'addanci ne saboda dalilai da dama bayan da ta yi nazarin zargi da ake musu ciki har da batun tsaro ma'aikatar harkokin wajen ghana ta ambaci mutanen biyu a zaman 'yan asalin kasar yamal ta kara da cewa an wanke su daga duk wani zargin kan ta'addanci ghana ta ce a matsayinta na wakili a hukumomin ƙasa da kasa ƙasar tana da hakki ta taimaka a lamari da ta kira warware matsalolin ƙasa da ƙasa da ya har da sake tsugunar da 'yan gudun hijira da ƙasar siriya ma'aikatar tsaron amurka ta ce har yanzu akwai fursunoni 500 a guantanamo shugaba barack obama ya ɗauki batun rufe fursunar guantanamo a zaman lamari da ke da muhimmanci a ajandar sa kamin ya sauka amma yana fuskantar tarjiya daga 'yan majalisar dokokin amurka saboda idan suka amince da rufe fursunan to sauran fursunonin za a turo su ne gidajen yari da kenan amurka kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗalibai daban-daban jiya laraba wato dalilai daban-daban jiya laraba suka sa kasuwannin sai da hannayen jari a faɗin duniya suka nosa saboda fargaban koma bayan da ake gani a tattalin arzikin china da faduwar farashin ɗanyen mai da kuma ikirarin da koriya ta arewa ta yi cewa ta samu nasarar gwajin bom da aka kera da sinadarin da ake kira hydrogen a birnin new york galiban kasuwannin sayar da hannayen jari na amurka duk sun nosa da fiye da kashi ɗaya tun farko manyan kasuwanni a turai da japan da hong kong duk sun faɗi da kusan kashi ɗaya amma kasuwar songhai wacce ke fuskantar mummunar faduwa makon jiya ta cira da kashi biyu da digo uku babban bankin china ya razana wato ya razana masu zuba jari bayan da ya karya darajar kudin kasar da ake kira yawan zuwa minzani mafi karanci cikin shekaru biyar masu fashin baki sun ce wannan mataki ya nuna cewa hukumomin da ke beijing sun damu kan koma bayan tattalin arzikin kasar da kuma faduwar farashi a kasuwannin sayar da hannayen jari duk da haka kwararru a fannin bankin duniya suna harsashen za a samu ci gaban tattalin arzikin duniya cikin wannan shekara musamman ma a manyan kasashe masu arziki. A kasar Uganda rundunar 'yan sandan kasar ta bakin kakakinta ya ce suna aza laifin tarzomar siyasa da ta barke a kan madugun 'yan hamayya Kiziye Basiye da magoya bayan sa kan lamarin da ya auku a lokacin yakin neman zaɓe jiya Laraba. dan sanda ɗaya da wasu mutane biyu sun jikkata a fitinar da ta auku a gundumar bukuwo da ke gabashin ƙasar sai dai raunuka da suka ji ba masu tsanani ba ne kamar yadda hukumomin ƙasar suka ce fitinar ta samo asali ne bayan da shugaban yan hamayyar da magoya bayansa suka suka kutsa ta cikin shingen da yan sanda suka girka domin su ziyarci sansanin yan gudun hijira a wani wuri da ake kira ta triet duk da gargaɗin da haka aka yi musu kada su yaka yan sandan sun yi amfani da barkonon tsohuwa da albarusai na roba domin tarwatsa magoya ba madugun yan hamayyar labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla babban hafsan rundunar mayakan sama a Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya kai ziyarar gani da ido a Bauchi a yunkurin da rundunar ke yi na inganta harkokin tsaro a shiya arewa maso gabashin kasar. wakilin Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da ci gaban rahoton. Air Marshal Sadiq Abubakar wanda yana tare da wasu hafsocin sojin sama ya bayyana gamsuwarsa da abubuwan da ya gani jim kaɗan bayan ya dawo daga ganewa idan dunansa abubuwan da yake gudana wannan bariki yana da muhimmanci kwarai da gaske in aka kwatanta shi da tsalolin da muke samu game da ah, yin wannan yaki da muke gabashin amin yawa arewa maso gabas na najeriya wannan sansani da za mu bude a bauchi zai taimaka mana kwarai maimakon inda muke tashi yanzu za mu iya tashi daga bauchi zai zama mana kuma sauki mu iya gudanar da waɗannan abubuwa da muka sa gaba insha Allah mun riga da mun yi appointing commander a nan kuma da sauran ofisoshi da sojoji da za su shigo bauchi kuma mai girma gwamnan bauchi ya ba mu wasu gidaje wanda mu yanzu mun gyara gidajen nan saboda ofishoshi da sauran sojojin su zamanto sun zo sun fara aiki tun kafin ma kare gini muna fatan cewa ba time muka kare wannan gini za mu samu wasu jirage mu su dawo nan kuma za mu samu asibiti wanda muna tsammanin zai taimaka ba ma mu kawai ba ba irin kauyukan da ke kusa da wuraren mutane za su samu amfani da shi to ana batun yaƙi na karewa sai gashi ana ginin wani sabon sansani wannan na nuni kenan ba ƙare yaƙi ba kenan a'a wannan gini baya da alaka da wani yaƙi da muke daman wannan yana daga cikin plan namu da muka saka cewa lalle za mu gina kuma a ina tsammanin ba wani maganan yaƙi ya kusan kare you know, ya kare ma you know, because abin da kike samu yanzu ba kamar yadda muke fuskanta da ba da za ka samu motoci masu yawan gaske wanda suke bi kauyuka motoci kaga hilux hilux goma sha biyar wanda suke bin kauyuka suna yin yanka mutane amma yanzu haka baya faruwa so wannan ya nuna mana cewa mun yi kokari gwargwadon iyaka mu tabbatar da cewa mun rage karfin waɗannan mutane mun kare kuma dukiyoyi da rayukan mutane shi ma gwamnan bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya yi bayanin irin kokarin gwamnati kan wannan aiki da kuma irin alfanun da jihar bauchin za ta samu a sanadiyar samar da sansanin mayakan sojin sama su jawo hankalin ah, rundunar sojan sama ɗin su kawo wannan sansani a musamman tun farko sun nemi mu ba su wani matsuguni na wucin gadi wanda akwai wani dan fariran gini ah, ah, a titin sa'adu zungur a cikin jihar yanar a bauchi mun ɗau wannan gini mun ba su aransa mun yi iyakacin namu mun ba su wannan fili namu za mu sa ido da fatan cewa cikin ɗan lokaci kalilan za a kammala wannan gine-gine wannan sansani da za a kafa za su gina makaranta wanda makarantar nan ba wai kawai 'ya'yansu ne kawai za su yi amfani da ita ba sun gaya min har zuwa secondary school za su gina za su gina secondary school ta musamman ta mata wanda dukkan ɗan wannan jiha yana da daman ya nemi ya shiga wannan makaranta ɗin bayan haka za su gina damfariran asibiti wanda wannan asibiti ɗin babban asibiti ne saboda zai kula da dukkan sansaninsu da suke da su a wannan shiya ta ta arewa maso gabacin najeriya abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ina kamuna aikin soja hajji dan kwairo ina tsoro To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Duniya ta yi kyau arziki yayi, tun da mun karɓe yanki cikin ra. Arziki hankuli ke matashin shi to wanda ya yi kashi ba ka kaɗan Kaga yin hankuli bai yi rana ba. shi don ɗan shi mai yau. zane da mu da cikin sannu mai yau. Mu zane da mu da cikin gani. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Sun da mu garbe yanci cikin za. Sanyi da rana da iska da sauransu mai yau. Mu zane da wuya gurbi yi. sanyi da rana da iska da sauran sauransu manyan mu zai ya gurbi dai sannu manyan mu zai ya gurbi dai yanci duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karbi yanci cikin za daɗa tun da mun karbi yancin mu hannun mu gyaran zama ya rage daga wajen mu in mai biyayya da kyawo ga nunan mu da mai koyi da mulki gaishe ruwan. nan ta yi kyau arziki yayi tun da mun karbe yanci cikin ka idan mun injin na yin gwal da zinariya mun yi koyi da mulkin kasar hindu duniya ta yi kyau arziki yayi tun da mun karbe yanci cikin ka idan mun gidaje na duki hawa ko yi koyi gida Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha uku na asuba ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. alaikum masu sauraron rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. A ci gaba da tuna baya a wannan fili yau za mu gabatar da wani shiri da muka gabatar a watan Fabrairun shekara ta biyar. Ganin irin gagarumin nasarar da aka samu wajen tsayar da yaduwar cutar shan inna na tsawon fiye da kimanin shekaru biyu a jihohin arewacin Najeriya, in banda jihohin Kano da Yobe. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna ta sanar da wasu ƙarin matakai da za a fara aiwatarwa domin kawar da cutar kwata-kwata a cikin wannan shekara da kuma samun aiwatar da sabon rigakafin cutar sarƙe numfashi wato pneumonia da za a yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Kamar yadda Malam Hamza Ibrahim Ikara jami'in kwamitin wayar da kan jama'a na hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna ya shaida mani. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya domin irin nasarar da muka samu musamman akan harkokin kiwon lafiya a wannan jihar tamu. Ba don koyi ba saboda gudunmuwa da muke samu tun daga bangaren gwamnati zuwa bangaren iyayen mu iyayen ƙasa malamai kungiyoyin matasa kungiyoyin mata domin harkokin kiwon lafiya ba na kungiya bane ko na wani mutum daya a abubuwa ne da suka kammala kowa da kowa sai ya shigo ciki to in naka in baka bai shafe ka ba to ila ya shafi wannan naka shi yasa kullum muke cin ma jama'a harkokin kiwon lafiya na kowa da kowa ne kowa ya shigo a dama da shi don mu gudu tare mu tsira tare to kamar yadda ka sani a wannan jiha tamu ta kaduna mun samu gagarumin nasara domin mun haura shekara biyu kenan babu wani yaro kwaya daya da ya kama da wannan mugu cuta ta shan inna wannan ba karamin nasara ba ne in an kwatanta da irin halin da muka shiga a shekara biyu da suka shige to wannan nasara ba mu ma nan jihar kaduna muka waiwaya baya a kasar ma gaba daya an samu ci cigaba kwarai da gaske domin a shekara ta 2013 muna da yara guda 51 da suka kamu da wannan cutar kaga a shekara ta 2014 yara shida ne kawai guda biyar daga jihar kano ɗaya daga jihar yobe mu kuma kamar da na faɗa a baya a nan jihar kano na babu wani yaro da ya kamu waɗannan abubuwa ba su faru ba nasarar ba samu ba sai tare da kyakkyawan jagoranci da muka samu ta bangaren gwamnati da kuma shugaban wannan hukuma to muna godiya kwarai da gaske sannan muna ƙara kira ga kamar yadda kuka sani a ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha hudu akwai maganin da muka ɗauko wato wato mai zafi da ake ce mana pneumonia wanda ke kusan duk inda ka samu mata guda goma asibiti sai ka samu akalla yara uku ko hudu masu fama da wannan cutar wanda ke kusan an kasa cututtukan da suke halaka yara kusan kashi goma sha bakwai bisa ɗari suna kashe yara ƙanana na sakamakon wannan ciwo na pneumonia to Allah da sa an samu rigakafin wannan cuta har an fara aiwatar da shi a wannan jihar tamu da Kaduna wannan ba karamin nasara bane domin lokacin da muke tarika da kungiyoyin mata sun ji daɗi kwarai da gaske kuma sun na tallafa mana wajen faɗakar da shauran iyaye wajen alfanun wannan rigakafi har ila yau gashi allah ya kama shekara ta 2015 to nan ma gwamnati ba ta kasa a gwiwa ba domin yanzu abubuwa sun kan kama yanzu a yanzu haka muna tsakiyar gudanar da rigakafin kawai da cutar sha'ina a wannan jiha har ila yau a sati na farko na watan biyu muna sare da in allah suwa da akwai rigakafin kawai da cutar sha'ina na bangaren allura wanda muka saya a cikin allurorin da ake na yau da kullun namu za a fara gabatar da shi a jihohi guda goma sha biyu da suke wannan ƙasa har da mu nan jihar mu ta kaduna wannan kaga ba ƙaramin nasara ba ne in an kwatanta da harkokin lafiya da suke faruwa a wannan jiha saboda haka muna ma Allah godiya kuma muna ƙara daga al'umma su fito ma da kanmu don mu tallafa ma sauran al'umma a jihar Bauchi kuwa wani mai dauke da cutar polio ne wanda cutar ta na ƙasa ya nuna farin cikin sa ganin yadda aka sami nasarar dakatar da yaduwar cutar har na tsawon fiye da kimanin shekaru biyu kamar yadda amina abdullahi girbo ta aiko mana da wannan rahoton da nake zantawa da wanda cutar ta na kasashe sa'at mai jama'a ya ce tabbas wayar da kai ne ya taimaka eto eh nasarar da ya kawo kawo da shan inna akwai musbahu wanda yake abuja ya yi irin dan fadakarwa a filet haka da usman sheikh dair bauchi da dan mahmud gumi da sarkin musulmi da sauransu sun yi irin dan fadakarwa wannan mun je mu dan fadakar sai mu dan dauki wannan filet din sidin Gidan da ba a karba gobe sai ga an zo an karba to akwai gidan da zaka je ka ga no compliance da wajen da ake karba da wajen da ba a karba to gidan dama aka rubuta mana sunan mai gida da sauransa mu je mu samu dama da zamu kira shi mu zauna da shi mu je me yasa bai karba ba fada ba sauransu ba neman masifa mu ji mu kuma mu ba shi shawari mu ga cewa ga yan hanyar da ya kamata kamar yadda mu aka yi training mu to daga karshe ya kake jin dangane da rashin bullar ita wannan cutar eto eh gaskiya sai din ci alhamdulillah saboda duk wani abin da za ka yi a duniya ma a rubutacciya ce allah riga da ya rubuta yadda za ka zo kuma da yadda za ka koma wannan cuta dama ta riga ta same ka za a sha wahala kanka to amma duk mu a gama shan wahala kanka asibiti ba ta maganin cutan gargajiya ba ta maganin cutan indiyar ta riga ta kama ka to amma kafin ta kama ka ne dama ke neman rigakafin ta aka ce rigakafi ya magani amma ta riga ta kama kan sai ta allah to kuma bayan ta riga ta rabu da kai ba za ka ringa jin komai daga jikinka ba dan za ki ga wani ta taba shi ne ta hannu wani za ki ga ta taba shi ne ta kafa wani za ki ga gefen shi ɗaya take sha wani za ki ga abun tana affecting har memorin memorinsa kwakwalwansa to kin ga yanayin da komai yadda take tafiya da abubuwan kenan. Sa'at mai jama'a kenan ɗaya daga cikin waɗanda na kasar cutar shan inna ta shafa. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Haka kuma a watan na Fabrairun shekara ta 2015 mun gabatar da rahoto a kan irin ci gaban da aka samu a jihar Niger kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoto. Babban jami'in yaƙi da cutar polion a jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu, ya ce a halin yanzu ma sun ɗauki mataki na ganin ba a samu wannan cuta ba. Za mu ci gaba da yin ayyuka da zai kamata da ba za mu samu polio ba to na farko dai a dama national primary care development agency sun riga sun ba mu kalanda eh, na ranakun da za a yi za yi immunization days ne akwai za mu yi ya kamata a ce yau ma muna cikin yi amma saboda wasu matsaloli mun shifting raza mun dage zuwa ranar asabar mai zuwa eh to matsaloli dai eh, ba zai yi maka abin nan eh, ga maka ba yanzu amma dai matsaloli ne wanda muna mu ne muka sani da kanmu dai insha Allah asabar mai zuwa dai zamu zamu yi namu amma wasu jihohi sun yi riga suna suna cikin yi ma yanzu eh, da kuma banda na january din nan akwai na wanda za a yi a march akwai na april akwai na june akwai na july to duk muka gama wannan lokaci ne kuma erc akwai wani expert review committee za su sauke zama kuma su tsara su ga mana ranakun da za a sake yi a yanzu haka dai dr bagi aliyu ya ce akwai ƙananan hukumomi guda hudu da suke da hadarin samun wannan cuta eto eh akwai dai kananan hukumomi wanda muka sa ido dai kada zuwa samu barazanan samun abin nan muna sa musu ido saboda akwai yadda muke muke samu sa su zama high risk ko ba high risk ba so akwai abubuwa da muke dubawa muka duba waɗanda za mu tabbata mu samu kanana eh, hukumomi wanda yake eh, high risk so bayan duba waɗannan saboda haka ba ma wai wai muna gani ko za a samu bullon polio ba na wurin amma dai muna sa masu ido mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria sana da alluran kare yara daga cutuka masu yaduwar nan kyauta ake yin rigakafin cutukan yara na lele ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke sake gayyata ku domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. a gaida Jummai Ali da tawagarta yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewar lajin za ta ba wasu 'yan gudun hijira daga kasar siriya da yemen da kuma ruwanda matsuguni a nan kasar ghana jaridar ta ci gaba da cewa a wata sanarwa da ministan harkokin waje miss hana tete ta sanya ma hannu a jiya laraba a ranar ɗaya ga watan disamba shekarar sha biyar ne gwamnatin ghana ta amince da bukata da kotun manyan laifuka ta kasa da kasa ta kasar ruwanda ta bukaci ta ba wasu mutane guda biyu da aka musu shari'a kuma aka sallame su matsuguni ne daga kasar ghana kazalika gwamnati ta amince da bukatar da gwamnatin kasar amurka ta mata na taba wasu mutane biyu daga kasar yemen wuri su zauna a nan kasar ghana bayan an musu shari'a an gano cewa ba su da laifi na ta'addanci da aka musu shari'a a kai har yau dai a jaridar daily graphic jaridar ta yi wani kanun labarai mai cewar babban kotun birnin tamale ta yanke hukuncin kisa ga wasu mutane biyu ta hanyar rataya jaridar ta ci da cewa wani manomi dan shekaru 35 a wani ƙauyen lolo da ke kusa da salga a jihar arewacin ghana an yanke mai hukuncin kisa ta hanyar rataya babban kotun ne ta yanke mai wannan hukunci ne a dalilin laifin kisa da aka same shi da shi na kashe matan mahaifinsa akan tuhuma da yake mata cewa ita ce ke maita tana hana mai ci gaba a cikin rayuwarsa jaridar daily graphic ta ce rukunin masu sauraron karan baki ɗayansu ne suka amince da wannan hukunci a ƙarƙashin mai shari'a alkali justice jerome noble nkrumah jaridar ta ce a wata sabuwa kuma babban kotun na birnin tamale ƙarƙashin jagorancin jerome noble nkrumah ya kuma zartar da hukunci hukuncin kisa akan wani da ake kira Audu Bajiya. Jaridar ta ce an samu Audu Bajiya da laifin kashe wani da ake kira Jinjan Tanko Kobna a bara a garin nan gwanduri da ke arewacin Ghana. Idan muka leka jaridar ganyanta za mu ga ta kanun labarai mai cewar wani mamba na jam'iyyar NDC mai mulki ya yi Allah waje da kara da wasu mambobin jam'iyyar NDC suka kai wa tsohon shugaban Rawlings. Jaridar ganyanta ta ta da cewa wani kusan jam'iyyar NDC da ake kiran shi Samuel Constant Kwaku ya kwatanta kara da wasu mambobin su suka kai wa tsohon shugaban Rawlings cewa yayi wa diyarsa da ake kiranta Dr. Zainato Rawlings gargadi ta sauka daga matsayin mai takarar jam'iyyar a mazaɓar Clote daga birnin accra wannan ƙara ba shi da asali kuma bai dace ma a yi ba saboda dr zainatu ba an bata wannan matsayi ba ne ta shiga takara ne inda mutane dubu hudu suka zaɓo ta ta wakilce su a kujerar mazaɓar usukloti sai kuma jaridar daily guide wacce ita kuma ta rawaito kira da babban jam'iyyar hamayya ta npp ta yi zuwa ga gwamnati cewa karin kuɗin man fetur da aka yi ta kashi 27 wannan abu dai bai dace ba ya kamata gwamnati ta sake duban wannan al'amarin jaridar daily guide ta ce a cewar babban jam'iyyar hamayya ta ƙasar ghana a daidai wannan lokaci kamata ya yi a ce kuɗin man fetur ya je ƙasa amma ba ya haura sama ba jaridar ta ce a wata sanarwa da babban jam'iyyar hamayya ta npp ta aika wa gwamnatin jam'iyyar ndc daraktan sadarwa na babban jam'iyyar hamayya ta npp DPP na na kumiya ya ce a daidai wannan lokaci ya kamata a saya goren man fetur CD tara amma ba cd goma sha shida ba da ake saya a yanzu ba to a gaishe ka sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho mai magana alhaji lawal bakar bodinga daga sokoton najeriya zan bayyana ra'ayina dangane da shigowar shugaban bankin duniya wato christina lagarde ziyarar da ta kawo a najeriya ghana da ta kai da mai girma shugaban kasa jiran muhammadu buhari ina mai roƙon allah ya sa da shigowa ta zama alkhairi wannan tattaunawa ta zama alkhairi kuma ta kare cikin alkhairi ta wuce cikin alkhairi muna fatar ta ta zama mana matsala tahwarwaduwa da tattalin arzikinmu da ko da ta horma tattalin arzikinmu na ƙasarmu najeriya ya zama cewa mun samu walwala da sake da kuma samun sauƙi ga shigowar shugaban bankin imf watan christina lagarde assalamu alaikum voa alhaji muhammadu ta dirin daji mai shago unguwar dan kawo dirin daji ina kira ga shugaba muhammadu buhari da yawa allah ya dakata da batun ɗauka bashin nan na imf saboda hakikanin gaskiya alheri ba ne domin mun gani a lokacin baban gida baban gida ya ɗauko shi ne sanadin lalacewar kuɗin mu a najeriya to ya ɗauko shi a lokaci yana naira dala naira amma yanzu ga dala ta kama mana wajen ɗari biyu da zuwa da tamanin kaga wannan ba ci gaba ba ne wannan sanadi shi ne ƙarin lalacewar kuɗin mu don haka muke kira gare shi da ya dakatar da wannan domin gaskiya waɗannan kalaman mutane madin ba wai mutane da ke fata alheri ga irin kasashen mu ba don haka sai sun ginde wani sharuɗa da su zai amfane su da kuma lalata wannan kasa da ta ce ba shi a gare su don haka muna kira gare shi da hakura ya mai da al'amuran ga ubangiji da ta Allah Allah zai kawo muna maslaha in insha Allah farmakin da rundunar taron dangin da amurka take wa jagoranci a yaƙi da suke da ƙungiyar isis a ƙasashen iraki da siriya sun kashe mayakan sa kai 2,500 cikin watan disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojin amurka kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a aza koriya ta arewa bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin kare dangi yayin da amurka da wasu manyan kasashen duniya suke bayyana shakku kan ikirarin da hukumar hukumomin ƙasar suka yi a pyongyang to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma zuwa la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji sababbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da haɗa shiri da ba da umarni da injiniya mu tayar malama zainab alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.